fushi da ke. Kin san me yasa ba? Ba ki kawo madubin ki din nan ba. In da har na ji karan tambarin nan ban buga ba jiki na yakan ta kaduwa ne in ba na samu na buga shi ba. Like kuna shan Indian Ba abin da muke sha in muna bugawa ma kamar ana kara ah, mana karfi ne kuma ana kara mana strength kamar is anything different. Kuma maganar da nake son waɗannan sarki barfu. Sarki marigayi. Dan tuwo. Kai ɗin da ka zo, shi inuwan kuma. Ina kwana. Lafiya lau. So, me sunan ki? Suna na Rahina eh. Bawa, gidan mai tambari. Tambari ya farko ko? Yes. Kini to tambari kyau. Amma eh. ina hushi da ki. Kin san me yasa ba? Mm baki kawo madubin ki din nan ba baki madubi je ki dauko mini a a time ya wuce in ya je dauko time ya wuce me me inspiration me yake motivating ki a wurin bugun tambarin buga tambarin nan kuna so ku yi bencin ku sa mazan nan gefe abun daga jini ne saboda ko ranar da aka hau idi ranar da aka hau ranar jajibari ina gida ne ban da lafiya na sha magani zan kwanta shi na ji ƙara irin na dauri na dauri na ce kai shi na tashi na ji na ji ina kaiwa ɗani da nestin na kama saboda ni a wuri na ina da abu guda inda har na ji karan tambarin nan ban buga ba ciki na kan ta kaɗuwa ne in ba na samu na buga shi ba kuna shan weed ne like kuna shan indian ba abin da muke sha in muna bugawa ma kamar ana kara ah, mana karfi ne kuma ana kara mana strength kamar is anything different is it spiritual or is just a natural something that flows with the within the realm of the family like eh, genetic something eh ko yaushe da muka tambaye dad mu ya gaya mana yace ba abin da ake sacrifice so those things rumors yes So now, kin pictures ɗinki? Na Ni reaction ɗinki? Daɗi na ji. Serious? Serious. Baki Wow. Saboda ina wurin aiki mutane na. Mm-hmm. Ina tafiya hajiya hajiya come now. suna ce musu ah me ya faru what happened? Sai ta hajiya we saw your pictures. Picture? Wani irin hoto? Je duba shi na ga mu uku muna jere. na ce yes now gado na ne kuma ina proud din gado na kuma bancin wannan in kana abu in ba a sa maka hannu ba kuma ba a ba a ɗaukan mutuncinka irin ba a kwarajin Shi ne irin za ka yi ta komawa da baya wanda muke yi a kan shi ya kama mu hannu bibbiyu ya ɗauke mu kamar shi ya haife mu mai bargo yes Okay, so ya gan ku they ya discovering ku as of last year ku? Mm. So shi ne ya kira ku? Yes. Okay. Saboda ba ma zuwa ba daga last year muke bugawa ba. Tun sarki marigayi. Dan to. Amma last year din nan ne. Yes. Publicity. Abun ya popular haka nan. Amma dai kun yi godiya mai inuwa don inuwa ne ya haska ku. Ni ban san inuwa ba. A yanzu? Ana ce inuwa inuwa. Legend ba. Amma dai ke nemo ke nemo shi ya yi mai godiya don ya haska ko kuma hoton ya ji ya ji viral. Haka ne kuma maganar da nake son waɗi ma sarki barko. Mun gode. Mun gode Allah ya saka mishi da alheri. Da mahaifin shi da ke cikin grief yau. Allah ya saka mishi saboda abinda mahaifin shi ya muna ma ba za mu iya mu furta kuma ba za mu iya mu manta ba Allah shi zai saka mishi kuma ya bi shi a cikin aljannan shi da shi baban shi ya zo shi kuma ya zo ya ba. mun gode yanda yake muna yanda yake ma iyayenmu isha Allahu Allah ya kara mishi girma kuma Allah ya ɗaukaka shi yanda ya kama mu a cikin garin bargo Allah ɗaukaka shi mun gode da kai ɗin da ka zo saboda ma ban san ka ba ko da force da ka kira ni a waya na ji tsoro ka ce kana son kai ma Amina interview na ce to waye a don na zo ina gaya ma mom ɗina a nan shop ta ce to bari mun gode maka shi inuwa kuma mun gode mishi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah sa ya zama muna mafin alkhairi da shi ɗin da mu ɗin duka. Rudy ha mun gama magana da ita. So we are going to do more more of this interview. But I'm not that good in so We are going to try our best. So thank you so much. Stay blessed. Bye. See you some other time. We are going to do more of this. Maybe after Big Salah.